Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Kana jina? Shugaba. Ga Dubu ɗari ne. Ka ɗauki dubu hamsin ka ba Eze dubu hamsin. Gawa. Ina so ku bar garin nan ku ɗan samu guri ku ɗan ɓuya. Ka gane? Sai ɗan ƙura ta ɗan lafa. Ko ga wannan ƙura ba za ta lafa da wuri ba fa. ka zan fa shi ma lukuman faɗan tsakiya ne kuma akwai citta da gari a hannunsu kai dalla kai ezi daɗi na da kai gaja ne kai dalla ka tena wada ka zama zabo ka gane ba dan tsakiya ba ko dan tsaka tsaki ne mai gidansu ba citta ba ko barkono ya ce da shi mai gidansu eh mai gida ya fa ka gane sai gani sai kallo ba ta yi. ya gwado tsoron gidan ɗankan da nake ba gabza ce yau ka fara ci mai gida ba ka ci gabzan ba na je ofis in yi bincike sai oga ya kira ni ya ce kar in sake in ƙara yin magana akan wannan kes ɗin lamarin ƙasar nan yana ban mamaki idan za a ci gaba da yin haka matuƙa ƙasar nan ba za ta gyaru ba wallahi kuwa abin akwai rikitarwa amma yanzu ma sai an kama shi idan ba zai gaji da laifi ba to ba za a gaji da kama shi ba ba za kuma a gaji da sakin sa ba domin abin da ya fi dacewa da shi kawai wani ya fake shi ya sa bindiga ya fasa mai kansa kuma ya laɓe ya gudu ba tare da wani ya gan shi ba. Alillahi wa inna ilaihi Gaskiya wannan ba ƙaramin masifa ba ne. Sumaya Firzo ya zame miki masifa a rayuwa. Kuma ni ma zan zame masa masifa a tasa rayuwar. A'a, Sumayya, ban lamunci cin albashin nan da kike yi akan Ali ba domin ni ban shiri rasa ki ba gaskiya. Umma haka zan yi shiru in bashi ne mu kwace min rayuwa a hannu? mu bi shi a hankali bi shi a hankali to ya zaki yanzu dai na san baki a cikin hayyacinki ki bari in kika da a cikin hayyacinki sai mu tattauna yanda za mu kullo al'amarin ke ku ɗauke kwanukanku ba kwa ganin abinci iri-iri gashi nan muna da shi lukuman ɗan dangi ne baya buƙatar wani abincin kowa idan kuka duba nan wajejen duka kayan abinci ne gashi nan haba hajiya haka bai dace ba na ga mutanen nan alheri suka zo mana da shi kin san matsayinta a gurinsa ne ko da ban sani ba ai ba batun matsayi ake ba batu ne na ga na kulawa an shashancinsa wai ita ike so ya aura ke yanzu zaki zuba ido ya auri wata mawaƙiya Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.